فبتقوى الله تبارك وتعالى يكون العبد ناجعا في حياته لقد فضل الله أيام العشر من ذي الهجة في السنة من بين الأيام لما فيها من صيام وقيام وذكر وصدقة ودعاء وفيها يكف الحجاج بعرفة ليوحدوا الله ويسبحوه ويكبروه ويحمدوه ويهللوه ثم يبيتون بالمزدلفة لإتمام مناسك الحج تقربا إلى الله جل وعلا والمقصود بعشر ذي الهجة العشر الأول من شهر ذي الهجة وقد أقسم الله تعالى بها في قوله والفجر وليال العصر على قول أكثر العلماء وهو اختيار وهو اختيار وهو اختيار ابن جرير الطبري وابن كثير رحمهم الله تعالى وتشتمل على عدة بركات وفضائل منها فضل العمل الصالح في هذه الأيام على غيرها من أيام السنة فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وقد استدل وقد استدل بهذا الحديث على فضل صيام عشر ذي الهجة لاندراج الصوم في العمل الصالح ما أدى يوم العيد فإن صومه محرم ويشرع التكبير في هذه الأيام جاء في صحيح البخاري تعليقا كان ابن عمر وأبو هريرة كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكدران ويكدر الناس بتكبيرهما رواه البخاري وكان عطاء بن أبي رباح يكدر في العشر في الطريق وفي الأسواق الإكثار من الإكثار من الذكر فيها والدعاء فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه ولا أحب إلي الأمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيها التكبير والتعميد والتهليل رواه أحمد في المسند وقد دلت الأحاديث على أن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل من العمل في أيام الدنيا في أيام الدنيا من غير استثناء من غير استثناء شيء منها وإذا كان وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده وفي الحديث ما من أيام العمل فيها ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر وفي لفظ أحب وفي لفظ أحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها أخرجه في لطائف المعارف بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا Thank you. godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki bayan haka ya koyan wa jama'ar musulmi wannan huduba maudu'inta yana tattaunawa ne akan falaloli da albarkoki da suke cikin goma na watan zulhaj wannan watan da muka shiga cikinsa da kuma bayanin falala ta ainihin kwanakin suya kamar kwana uku bayan ƙare sallah ya ku bayan Allah tsoron Allah bayan haka ya ku bayan Allah muji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala jin tsoron Allah madaukakin sarki yana kasancewa sababin samun tsira ga bawa ga rayuwarsa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita waɗannan kwana goma na Zulhajj a cikin shekara tsakanin kwanuka saboda abin da ke cikin na ainihin yin azumi da tsayuwa da zikirin Allah da sadaka da addu'a a cikin waɗannan kwana goma ne al'adai suke tsayuwa a arafa suna girmama Allah suna kaɗaita Allah suna tsarkake Allah suna girmama Allah suna yaba ma Allah suna yin tali ma'ana la ilaha illallah bayan nan za su je a muzdalifa su kwana domin kammala ayyukan aikin hajji don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abin nuni da waɗannan kwanuka guda goma na zulhaji su ne kwanuka na goma na harko na zulhaji. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan kwanuka a cikin littafinsa mai girma, inda Allah maɗaukaki ya ce, ina rantsuwa da alfijiri da kwana goma na sallar layya akan mai rinjaye ko mafi yawan maganar mai yawa daga cikin malamai sun tayi akan haka haka ibnu jarir dabarin imam al-mufassirin ya tayi akan haka da ibnu kasir Allah shi musu rama waɗannan kwanuka guda goma sun kumshi falaloli da arbalkoki masu yawa daga ciki akwai na ɗaya falalar aiki na gari a cikin waɗannan kwanuka akwai fifiko na in kayi aiki nagari cikinsu akan wasu kwanukan da ba su ba a cikin shekara imam al-buhari allah shi mi sharama ya fitar a cikin littafin sa ruwaya daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce babu wasu kwanuka waɗanda aiki nagari a cikinsu ya yi soyuwa wurin allah irin waɗanga kwanaki goma na sallallayya, wa'annan kwanukan na farko. sabai suka ce hadda jihadi ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hadda jihadi dan neman yadda Allah sai wa mutumin da ya ta da rayuwarsa da dukiyarsa bai dawo da komai ba ma'ana ya ta da rayuwa da dukiya ya yi shahada a can wurin jihadin da ya tafi maluma na kawo dalili da wannan hadisi akan falalar yin azumi a cikin waɗannan kwanaki goma saboda haɗewar azumi da ayyuka nagari banda ranar idi ita ba za a yi azumi ba kenan kana da hali za ka iya azumtar kwana ta daga baki ɗaya amma banda na ran sallah saboda yin azumi ranar sallah haramun ne an shari'anta yin kabarbari a cikin wa'annan kwanaki ma'ana kai ta girmama Allah hadisi ya zo daga Imamul buhari Allah shi mishi rahama ruwaya da yake ya yi ta ta'alika Abdullah dan Umar da Abu Huraira Allah ya ƙara musu yadda sun kasance suna fita su sayi kasuwa a cikin waɗannan kwanuka goma suna yin kabarbari mutane suna yin kabarbari da kabarbarin da su waɗannan manyan sahabbai guda biyu suka yi ma'ana suna girmama Allah Imamul buhari ya rawaito wannan hadisi haka a dawo dan Abi Rabah ya kasance yana yin kabbara a cikin waɗannan kwanuka guda goma na sallar layya na farko a kan hanya da kuma cikin kasuwanni. Abu na biyu na falala ta waɗanga kwanuka guda goma na sallar layya ko na ashir zilhijja shine yawaita ambaton Allah, ambaton Allah da addu'a a cikin waɗanga kwanaki. Hakika faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dalili akan wannan inda Allah maɗaukaki ya ce wa yazkur Allah fi ayyamin maalumat wa an karɓo daga ɗan Umar Allah ya kara musu yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wasu kwanuka waɗanda adda girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗanda an mafi soyuwa a yi aiki a cikinsu irin waɗanga kwanuka guda goma na sallallayya. ku yawaita yin kabarbari a cikinsu, ku yawaita gode ma Allah da yin tali na la ilaha illallah wanda Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi. Hakika hadisai masu yawa sun yi dalili akan cewa yin aiki cikin waɗanda kwanuka guda goma shi abin da an mai soyuwa wurin Allah na ayyuka a cikin kwanukan duniya ga baki ɗaya ba tare da ɗebe kowane kwana ba daga cikin kwanukan duniya. idan ko ya kasance wannan shi mafi soyuwa zuwa ga Allah kuma shi mafi fici a wurin Allah a haka kuma ma ya zo a cikin wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanuka da yin aiki a cikinsu an mafifici irin waɗanda kwana goma na sallar layya ashirin zilhijja wani lafazi kuma ya zo da lafazin cewa a habbo na abdalu a azamu abdalu wannan hadisin ya zo da shi to a wani lafazi kuma ya zo da lafazin haku wanda an mai soyuwa ilallahi wurin Allah daga duk wani aiki <clears throat> wanda ba su ba duk wani aikin da za ka yi cikin wasu kwanukan da ba waɗanga ba to yin ayyuka <clears throat> cikin wanga wata shi mafi alheri daga cikin kwanukan shekara ga baki ɗayanta abu na hudu akwai falala ta lillimka lada ga ayyuka na gari a cikin waɗanda kwanuka guda goma ba tare da keɓancewa ba ma'ana kwana na warkuwa zuwa kwana na goma akwai falala an ruwaito hadisai masu dama suna magana a kan wannan abdullah ɗan abbas allah shi ƙara musu yadda na daga cikin waɗanda suka yi wayar a hadisi mai tabbatar da cewa akwai falala da kuma lillin kalada ga yin ibada cikin waɗannan kwanuka guda goma na ashiru zulhijja na biyar daga cikin falaloli waɗanda aka waɗanga kwanaki goma na zulhaj shine an so tsayuwa a cikin waɗannan kwanukan guda goma in Allah ya baka dama da iko to ka yi tsayuwa kowane dare har zuwa kammalar waɗannan kwanakin kwanaki ne da masu aikin haji suna can suna ibada kai kuma nan gida ga ka kana da bakin ƙoƙarinka akwai falala kwarai ga yin haka wanda daga nan sun kama har zuwa ranar arba har zuwa ma ranar sallah shine cikon kwana na goma na su waɗannan kwanuka na ashiru bilhijja da haka akwai buƙatar ko mai iyakar ƙoƙari ne ta ganin cewa ya yi abin da yake iyawa in ya samu rahamar Allah maɗaukaki. Na shidda daga cikin falaloli a shi ne wato cikin falalar da aka waɗanga kwanaki guda goma. A cikinsu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya alkawanta ma annabi Musa kwanika guda talatin. ya kuma kammala mai da kwana goma sun ka zama kwana arba'in sai ƙaci ya cika wanda zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah ya bada labari wa wa'adna Musa salatina laila wa ha bi asharin fa tamma miqatu rabbih 40 laila bayan nan Abdulrazak ya yi ruwaya daga Mamar da Abi Ziyad daga Mujahid cewa babu wani aiki a cikin kwanukan shekara wanda an mabibici daga waɗannan kwanuka guda goma na asharu zilhijja. waɗannan kwanuka guda goma na ashar zilhijja su ne cika makin wa'ancan kwanuka arba'in waɗanda aka kammala ma annabi Musa domin haɗuwa ya gana da Allah ko da wannan ruwaya ruwaya ce mai rauni. Daga cikin a na bakwai daga cikin falaloli na waɗanda kwanuka guda goma na zilhaj cewa su ne ayyamul ma'aluman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani. Allah ya shari'anta a ambace shi a cikinsu kuma a tsaye da alamomin addinin Allah kamar mahajjata suna can suna ibada a cikin waɗannan kwanuka da kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutane na arziki na dabbobin ni'ima wannan layya ɗaya ce daga cikin wani alamomi na addinin Allah na sadaukar da kai ka yanka dabba don Allah don neman yarda Allah da kuma ƙoƙarin biyan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukaki ce li ma manafi alaun, wa yadhkuru fi ayyamin ma'lumat ala da razaqahum min matil an'am a malamai mafi yawa har da daga cikinsu suna da fahimtar cewa waɗannan kwanuka guda goma su ne ayyamul ma'lumat daga cikin waɗanda adda wata fahimta akwai abdullahi ibn umar da dan abbas Allah ya ƙara musu yadda da mujahid da ikrama wa'anda mujahid yana daga cikin almajiran abdullahi ibn abbas shi da ikrama da qatada da ibrahim an da abi hanifa da imam shafi'i da imam ahmad duk suna da fahimtar cewa waɗanda kwanuka guda goma su ne ayyamul ma'lumat waɗanda Allah ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani na takwas daga cikin falala ta kwanakin asharu zilhijja kwana goma na sallar layya su a mutanen musulunci ko jama'ar musulmi suna tarayya da alhazai daga cikin falalarsu al'umman musulmi na tarayya da alhazai a cikin wa'annan kwana goma wajen ambatar Allah da yin addu'a da hadayar da alhazai suke yi mu kuma a nan gida sai mu yanka dabbar layya waɗannan a kwana goma na sallar layya an lisawa har da ranar layya da ake yin shi shine cika makin na kwana goma wannan al'umman musulmi na musharaka da alhazai wannan ba karamar falalata ba suna can suna ibada mu ma nan gida muna nan muna yi na tara daga cikin falalar wa'annan kwanakin guda goma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da suwa inda Allah madaukaki yace ina rantsuwa da alfijiri ina rantsuwa da kwana goma na sallar layya kuma Allah ya rantse da abu dalili na akan falalar wannan abin da kuma girmansa wannan sune ne abubuwa guda tara na falala na kwanuka goma na sallar layya sai albarka da ke cikin wannan arfa akwai tarin albarkoki masu yawa a wannan wani. Allah subhanahu wa ta'ala ya banci wani arfa tsakanin sauran kwanaki ga baki ɗaya, wanda akwai albarkoki masu yawa a cikin wannan wuni na arfa. Na ɗaya daga cikin albarkar da a cikin wani arfa, hakika shi wuni ne, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ka husa ta shaiɗan, kuma ya wulaƙanta shaiɗan, kuma ya ƙaskanta shaiɗan. ayo ruwayar hadisi daga Talha dan Ubaidullah dan Qur'an yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba a taba ganin shaidan a wani wuni ba wanda ya zama cikin karamci ya koma dan kadan kuma mafi nesa ga ya can ya nesa ba shi ba ramar Allah kuma ba a taba gani ne cikin wani wuni wanda yake wulakantacce ba yana cikin hushi irin rana arfa don me saboda ɗaya abin da ya gani yana saukowa na rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da yayewar da Allah yake wa bayansa irin daraja da yake ganin Allah ta'ala na saukarwa ta gawara da yahewa ga bayansa wannan shine abin da yake cikin damuwa na biyu daga cikin albarkar da ke cikin wunin arfa yana daga cikin albarka wannan wuni wannan rana Allah ta'ala yana yi wa mala'iku alhini, Allah ne ma mala'iku alhini da kai ne shi Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira ya rawaita hadisi, Allah ya ƙara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana yin alhini ga mutanen Arafa. da suke sama su ne mala'iku sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma mala'ikunsa ku kalli wayannan bayina ga sunan sun zo mini suna masu gashi mai yawa ma'ana suna masu gizo ga gashi nan da kansu ga sunan masu kura sun zo ga sunan ku kalle su Allah ta'ala na yi wa mala'iku alhini da su waɗannan bayi na Allah da ke tsaye a filin arfa wanda Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da kuma Ibn Hibban na uku daga cikin albarkar wannan wuni na ranar Arfa Allah subhanahu wa yana ‘yanta bayi daga wuta, Aisha Allah shi ƙara mata yadda, yi ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, babu wani wuni wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yawan ‘yanta bayansa daga wuta irin ra irin wunin arfa Allah subhanahu wa ta'ala yana yanta bayansa bayi masu yawa da haka kenan wannan wuni na wanda ya cancanci kowa wanda ka neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙoƙari ya ga ya azumce shi. Haka ma in ka tashi kayan azumi ba kamar a ce ba li ba la wadda muka cewa kai niyya ka ɗauki azumi saboda Allah Allah yana nisanta huskarka ga wuta shekara saba'in to bale ga dalili na wannan rana da Allah subhanahu wa ta'ala ka yanta bayi ne yanta bayi masu yawa da haka kowa akwai bukata ya kokari ya yi wannan azumi na ranar arfa na hudu daga cikin albarkokin da ke cikin wannan wuni ko albarkar da ke cikin wannan wuni shine keɓantar yin azumi ga wannan rana ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a hadisi da cewa akwai lada mai yawa ga duk wanda ya azumi ranar arfa ayyar ruwaya da gabi kata da Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an masa tambaya game da azumin ranar arfa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yana karkare zunubin shekarar da ta wuce da wanda yi wanda Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi. Na biya daga cikin albarkoki na wunin arfa shine shaidun tauhidi. Wannan rana mutane suna a fagen arfa, suna ta girmama Allah, suna ta tsarkake Allah a wannan rana. Da aka ga mai yawan abinda waɗanda suke a wannan wurin suke ambata. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وند أتأي أفيلين أرفا ينا تجرم مع الله ينا تتركك الله وانا ينا تجرم البركة وانا ونين أرفا wanda mu ma da annan gida akwai buƙatar yin musharaka da su ta hanyar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko karanta alkur'ani ko yin zikiri shi kuma ya Allah ya baka dama kana ɗauke da azumi sai abin da ya shahi waɗannan kwana uku na bayan ƙare sallah su alhazai da suke a fagen aikin hajji a maka suna ƙoƙarin kammala jiwon waɗannan jamrori ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sahala musu ya sauƙaƙa musu ya ba su dama cewa faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wanda ya gaugawa ya kammala a cikin kwana biyu ba laihi wa man ta'akhara fala isma alaihi ma'ana wanda ya jinkirta har sai da kwana uku suka kammala shi ma ba laihi a kan shi Ina Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa ma bayan shi a wannan fage na da jiwa jamrori wanda zai baka damar kammala aikin hajjinka illa abin da ya maka saura kawai ka yi tsawafin ifada ko kuma abin da ya ma alhaji kawai saura yin tawafi na wada'i na bankwana wanda yana da dama har sai lokacin da zai baro makka to mu da muke gida kuma bayan an yi sallah an kare ainihi ta idi ka koma gida to da ka an yi sallah an kare kai ma akwai bukatar ka zan mai ambaton Allah ayyo ruwayoyi na lafuzza ko zikirkira da ake ambatawa kamar irin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd bayan ka kare sallah kai zikirinka kamar da sallah azhar da la'asar har dai tsawon kwana uku da zarar wa'annan kwanakin uku sun cika to kai ma ka kammala naka waɗannan zikirkiran kamar wada alhazai rana ta sha uku za su kammala su bar wannan wuri na mina. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi taimaki musulunci Allah ya taimaki al'umman musulmi. Ya Allah ka ɗaukaka musulunci, ya Allah ka ɗaukaka al'umman musulmi. Ya Allah ka ɗaukaka musulunci, ya Allah ka ɗaukaka al'umman musulmi. Ya Allah ka rosa makiya musulunci, ya Allah muna roƙonka alhazai waɗanda suke can da masu aikin haji da masu umra ubangiji Allah ka ba su lahiya ka ba su ƙwarin gwiwa na gabatar da wannan ibada daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ka sa zunubin su ya zama abin gafartawa Allah ka sa hajjin su ya zama karɓaɓɓe Allah ka sa aikin su ya zama abin godewa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su da lahiya cikin alhazai Allah shi ba su lahiya waɗanda adda rauni Allah ya warkashe su waɗanda suka rasu Allah shi musu gafara ya Allah ka sauƙaƙa ma al'umman musulmi al'amuran. ya Allah ka shirya al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi Sallam. Allah muna roƙonka, Allah ka zaunar da mu lahiya ga ƙasarmu ta Najeriya, Allah ka sa mu cikin aminci a cikin garurukanmu da sauran garuruwa na musulmi. Allah ka tsare jinainanmu, Allah ka tsare jinainan al'umman musulmi a duniya duk inda suke. Ya Allah, muna roƙonka, Allah ka shirya shugabanninmu, Allah ka shirya malamanmu, Allah ka shirya jagororinmu, Allah ka shirya samarinmu zuwa ga abin da zai zama gyaruwar bayi da garuruwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala يزا قرشن كلمة مغا دنيا يزما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله صلوا وسلموا على البشير النذير قال جل في الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودن آه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم اكتب السلامة والعافية للوجاج والمؤتمر والمؤتمرين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل ذنبهم مغفورا وأجرهم مبرورا وسعيهم مشكورا اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم وارحم موتاهم اللهم يسر للمسلمين أمورهم اللهم هد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكتب السلامة والأمن في البلاد اللهم اكتب السلامة والأمن في بلادنا وبلاد المسلمين وأكن دماءنا ودماء المسلمين اللهم هد أئمتنا وعلماءنا وقوادنا وشبابنا إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين